da sauri ta ɗago kanta tana rarraba ido kan mutanen da ke cikin falon da su ma kallonta suke don girman Allah ku haɗa ni da baiwar Allah nan in nemi gafararta kamin mutuwa ta zo min ta ce a rikice ba wanda ya iya bata amsa sai baba kubura ce ta matso ta ce me yasa kike neman ta baiwar Allah a jira zuciya ta sauke tana share hawayen da ya zubo mata ta ce shekaru goma sha takwas da suka wuce muna zaune lafiya da aminci da mijina malam ya'u a ragar jauro da ke can hanyar Kaduna. Kwatsam wata safiyar Laraba na tashi ina mamakin makarar sallar asuba da na yi. Ganin malam kwance a gefe na da alamu shi ma yau bai fita sallar ba. Cike da mamaki na fara tashin shi kasancewar tun aure na da malam bai taɓa makara ko fashin fita sallar jam'i ba ko da ko bashi da lafiya ne. Ina babbaga kafaɗarsa tare da ambaton sunansa amma shiru ko motsi bai yi ba balle ya amsa ko ya tashi. ashe abin da ban sani ba tun cikin dare malam ya amsa kiran ubangiji na shiga tashin hankali da ba zan iya misalta muku ba kasancewar ni marainiya ce bani da kowa sai shi gashi Allah bai ba mu haifuwa ba bayan rasuwar malam na shiga kadaici babu abokin kuka babu na hira sai dai in zauna shiru ne daya a ɗaki ina tunanin zaman mu da malam wata daren juma'a da ba zan iya mantawa da shi ba a rayuwata saboda a wannan rana Allah ya haɗa ni da farin ciki na tashi cikin dare na ji gabaki ɗaya bana jin daɗin kwanciya da baccin don haka na fito waje na zauna ina shan iska wata wata bakar mota wulik na gani ta shigo rigar mu da matsanancin gudu a tsorace na kalli motar ina shirin gudu amma saboda tsoro ko motsi na ka duk a zatona ni ma kwanana ne ya kare cikin biyu za a yi ɗaya ko barayin shanaye ko kuma 'yan yankan kai wani kamilin mutum na gani ya fito daga cikin motan a ruɗe tsabanin tunani na gabana ya zo ya tsugunna ya ce don allah iya ki taimaka mana muna hanya matata ta fara nakuda gashi ba gari a kusa ba ban san yaya za ba jin abin da ya ce ya sa hankali na ya dan kwanta har na samu ƙwarin gwiwar tambayar ina take tana cikin motar nan don allah ki taimaka mana tashi ne na je kusa da motar na leƙa ganinta ne cikin mawuyacin hali sai juye-juye take cike da tausayi na ce ya fito da ita taimaka masa ne muka kama muka yi duk dukkanin mu biyu zuwa cikin ɗaki muka kwantar da ita nan na umarce shi da ya jira a waje ban sha wahalar karɓar haifuwar ba saboda tun farko shine sa'ata cikin ɗan lokaci kankani ta haifo santaleliyar arta na yanke cibi na miƙo mata ita cike da farin ciki ta sa hannu ta karɓa tana ta kallon ta cikin so da ƙauna ko minti ɗaya ba a yi da haifuwar ta ba ta fara jijjiga kafa ta fara jijjiga kun fana fita a bakinta cikin wannan yanayin kuma kan wani ɗan ya kawo kai da yake mu ma 'yan kauye muna da maganin mu na gargajiya sai da na karɓi ɗayan jinjirin sannan na yi mata duk abin da ya dace in yi mata kuma cikin ikon Allah ta bar jijjigan ta kama bacci tana baccin na gyara yaran na nannaɗe su cikin zannuwana a nan ne na lura ashe duka 'yan mata ta haifa masu kama ɗaya kuma a wannan lokacin shaidan ya yi nasara na sakar man tunanin ɗauke ɗayan tunda bata san ma ta haifa ta haifa ba ni ma ko ba komai na samu abokin rayuwa na na zaman kadaici can bayan gadona na maida wacce ta haifa ba a cikin hayyacinta ba na ɓoye sannan ita ma na gyara ta daga nan na fito na faɗa mijin nata ta sauka lafiya ta samu ya mace farin ciki sosai bawan allah nan ya nuna tare da tambayar lafiyar matarsa kamin in bashi amsa muka ga ta fito tana dafa bango da wudu ya zo ya rike ta yana mata sannu marmashi dai masa tana kara kallon yarta da ya rike da ɗayan hannun tambaya ta tambaya a yayi akan ko za ta iya tafiya amsa musu ne da tabbas za su iya tafiya godiya suka kara min tare da alkawari gobe ko jibi shi mijin zai dawo shi da mahaifiyar shi suka kara godiya na nuna musu na yi nifa don Allah ne na yi musu ba sai sun zo ba amma ya kafe kan cewa lallai sai sun zo amsa mishi na da sai sun zo tare da shirya matakin da zan ɗauka kamun zuwan nasu suna tafiya na shiga ɗaki tare da rufe kofa sannan na fito da jinjirar da na ɓoye farin ciki da kaunar yarinyar na ratsa ni gari na wayewa na haɗa kayana haɗi da 'yan abin da zan na san zan bukata na je wurin mai garinmu na ce ya sai dabbobi na zan tafi can gombe saboda jiya aka kawo min labarin 'yan uwana da aka gani a can ba wanda ya tunanin wani abu sai ma taya ni murnar samun dangi na da suka yi mai gari ya haɗa kuɗin har da kari wai in yi guzuri ya bani ban kwana a ragar ba a ranar na tattara na dawo ragar jatun da zama ni da indo inda duk ragar suke tsammanin yata ce share hawayenta in na ta ce ku haɗa ni da baiwar allon nan in maida mata diyarta kuma in nemi gafararta kamin in mutu da wannan alhaki a kaina Sid falon ya yi kowa da abin da yake tsakawa a cikin ransa tafi don ce ya fara yana broin like mother Brof like mother like daughter duk kun iya tsara labari in maganan gaskiya ne me yasa babu wanda ya taɓa ji a gidan nan sai yau ni na san da maganar nan tabbas mun je har rigar da ta faɗa bayan kwana uku da haifar aka ce mana ta bar garin zuwa gombe mun yi tambayar adres ɗinta na can Suma ma suka ce mana ba wanda ya sani haka muka dawo jiki a mace don mun je da niyyar ɗauko ta ga baki ɗaya cewar hajja hannu hajja ta miƙo wa indo ta ce zo nan indo na tabbatar sai yanzu na lura ashe da ke maka yi rayuwa cikin yan watannin nan abin da hankali na yake kwanciya da shi shine ina aisha take nan police suka yi alkawarin nemo ta cikin 24 hours insha Allahu Mutubba ne fara tunani tutorial halin Aisha ya bambanta da na Indo in zai canka daidai da Aisha suka yi soyayya ba da indo ba shi ma anas irin tunani da yake nan don je silalewaye ya yi fice daga falon saboda kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba kuma ga abin da police suka ce an anti duk abin duk bakin ciki ya cika ta da farko ta ɗau kaninta zai yi nasara maimakon haka ma wai ashetins teams ne su fu ta wuce austria kawayenta suna take mata baya hace da baba kubra suka zaunar da inna suka yi mata bayanin rasuwar iyayensu indo yau shekara tara kenan In na tayi kokar nadama kamar ranta zai fita ta biye wa son zuciya da roɗin shaidan ta yi babban kuskure ko zunubi zance a rayuwarta gashi su waɗanda ta yi musu ba sa duniyar ma balle ta nemi gafarar su indo ita hankalinta ga baki ɗaya baya kansu yana wajen tune sister ta tare da tunanin wani hali take ciki wani tunani ta yi nan da nan ko ta ɗaga kai tana dube-dube ta yi da sauri ta zo gaban su mutibo da anas da suke tsaye suna magana tsakanin su tana zuwa ta cewa anas ina jibrilu ina jabiru kalle kalle ta fara alamun yana neman shi yana neman shi ya ce ɗazun nan yana tsaye anan kasa kasa polis hawa su bincike shi saboda hankali na bai kwanta da shi ba cewar indo me yasa ki ce haka ana sai tambaya dan ta kwashe duk abin da ta sani game da rayuwar Aisha a gidan ta sanar da su da kuma dukkan da kuma dukan da Danje yayi mata kafin ta bar gidan gida kai suke dukan su biyu cike da gamsuwa ba bata lokaci Anas ya ciro wayar sa ya sanar da DPO zargin da suke wa Danje kuma ya nemi da su da kama shi saka masa ido godiya DPO yayi masa tare da alkawarin yin bincike a kansa Danje yana fita direct gidan da suka boye Aisha ya je ya samu abokan shi da ya saka su gadinta faru sannan ya daura da cewa tunda abin ya zama haka kuma na tabbatar ba samun ta zan yi ba zan kashe kishirwata da nake dakon shi for years daga nan zan ba ku dama kowa ya kwashe raban shi daga nan kowa ya san inda dare ya yi mishi ihu suka fara suna celebration jin an ce za su huta a jikin kyakkyawar yarinyar nan anas ya fita anas ya fita mai da antin shi da suke cikin al'ajabi don ko a labari ba su taɓa cin karo da irin labari mai ban mamaki haka ba idi ya shigo ta gudu yana haƙi ya ce musu ya san inda aka ɓoye aisha saboda ya laɓe cikin motar je ya fi shi ba tare da ya sani ba zuruf inda ta miƙe jiki na tsuma ta ce su je ya nuna mata wajen modibbo yana jin haka shi ma ya miƙe yana shi ya kamata ya je ba ita ba murmushi inda ta yi tana ta ce tsoron me kake kana magana sai ka ce baka san wace ce indo ba dole in je in koya wannan jarababben hankali don ya azabtar min da yar uwa da yawa in kuma za mu tafi tare ne saboda abin kaunar ka to sai mu tafi fita su kai su uku ba tare da kowa a gidan ya san sun fita ba anti tana zaune a ɗakinta bayan kawayenta sun watse afta sun bata mugayen shawarwari wayarta ya fara ringin ta bata lokaci ba ta yi receiving ganin sunan kananta akan screen ɗin abin da za su yi wa Aisha ya faɗa mata ita kuma ta ce kill he just kill he after you finish with he ba za mu sha wahalar banza ba ni zan ji da waɗannan na cikin gida kawata ta bani slow killing prison zan san yadda zan saka musu su ci su yi ta mutuwa ɗaya bayan ɗaya daga nan kaga dukiya ya zama namu cikin jin daɗi ya ce da mai sister hakan za mu yanzu za mu gama da ita suna gama waya juyowa ya kalli abokin shi da suke ta shaye-shayen su ya ce let me go in dariya suka saka suna tafawa wasu har da cewa kar ya daɗe cikin takun isa daga dara ya isa ɗakin ya tura kofar ya shiga da yake sun ɗaure ta jikin kujera ya sa ba su kulle windo da kofan ɗakin ba gom ɗin bakinta ya fara cirewa yana murmushi ya ce finally kin shigo hannuna yau zan yi abin da na ga dama da ke ba ni kaɗai ba har da friends before in kashe ki Maiya na rawa ta ce don Allah ka yakuri karka cutar da ni dariya ya kwashe da ita yana kunce ta ya ce kar ma ki wahalar min da kanki because ba wanda ya isa ya cece ki a hannuna daga zaunen ta fara ja da baya tana girgiza masa kai hawaye na zirya daga idanunta babu tausayi bare imani ya binciko ta tare da jefa ta akan gadon da ke cikin ɗakin za ta tashi ya yi saurin hawa kan gadon tare da danne ta bakinsa ya kai kan nata yana kokarin kisin ɗinta ihu ya saka tare da faɗuwa ƙasa yana juyi cikin azaba sakamakon duka da aka yi masa tsakanin cinya miƙewa inda ta yi tana murmushi ta ce shege ɗan buntsuro yau sai na yi maganin ka. da hannu yake nuna ta yana so ya ce wani abu amma azabar da yake ciki ya hana kwarai indo ce ba aisha ba baiwar allah da kuka kwarai inda ce ba aisha baiwar allah da kuka raina ba belt na wandonsa da ya cire ya ajiye inda ta zaro ta fara labta masa ko ta ina moses da ya ji muryar donje sama sama yana ihu ya ce ce da dariya yana cewa sauran yan uwan shi dan don ba shi da dauriya ji yadda ya cika mana kunne sai ka ce sabon shiga dariya sauran masu kasaka saka tare da ci gaban ci gaba da shan giyarsu motibo fitowa ya daga inda ya ɓuya shi ma ya shiga su burbuɗarsu cikin lokaci kaɗan cikin lokaci kaɗan duk ya zubar da su a wajen suna nishin wahala indo bata bar don ba sai da ta ga baya iya motsi sannan ta fito da aisha da ta ɓuya ta cikin bedroom don dan da ido yake bin su da kallo saboda tsananin kamar su bayan da za ka yi ka bambance su a zuciyar shi kuma yana jinjina shaidanci irin na indo koya aka yi ta shigo gidan har zuwa cikin ɗakin nan ba tare da sun ganta ba aisha ji take duk a takure take cikin kayan indo da suka canja don yi wa don ba saja suna canza kaya polis suka iso wajen ba bata lokaci su donje duk aka saka musu hankop aka ta sake yarsu zuwa police station anti ta tsare fina da tambayar ganin tunda ta shigo sai kwarara a mai take ga jikinta da ya sake baki daya cike da dautin na abin da zuciyarta yake raya mata ta kama tafin hannun fina ta kalla da karfi ta saki hannun tana salati cikin fina ciki fina ciki na shiga uku yau ya zanyi da raina a harzike ta yi kan fina ta matse ta tana ta wallahi sai kin gaya min uban da ya yi miki cikin nan ko in kashe ki in huta fina da ta je matsa kuma ta ga lalle in bata faɗa ba sheke ta anti za ta yi cikin azaba ta ce on ne hankaɗe ta anti ta yi da karfi jin abin da ta ce tana nuna fina da yatsa can kuma ta saka kuka tana sumbato cikin tashin hankali polis ta gani sun buɗe kofar ɗakin sun shigo tare da onkul da hannu onkul ya nuna anti ya ce ga ta nan arisa ido anti ta zaro cike da tsoro tana kallon onkul cike da mamaki rekodin ɗin wayan da suka yi da kaninta onkul ya kunna mata ta ji nan ta zube a wajen tana kuka ba bakin musu haka tana ji tana gani suka saka mata hankicif suka suna sa mata hankwaf suka yi gaba da ita one week later bayan sati ɗaya abubuwa da yawa sun faru cikin satin nan an yanke wa danje da yayar shi hukuncin zaman gidan yari na shekara ashirin kuma cikin satin allah ya yi wa fina rasuwa sakamakon abortion da ta sha jini ya balle mata da yake tsayawa sai da safe aka tsinci gawarta a ɗaki bayan shekara ɗaya an yi bikin teams inda kowace ta tare a gidan mijinta an raba musu dukiyarsu duk suna zaune cikin soyayya da kwanciyar hankali Ankul shi ma ya yi sabon aure ya samu mace ta gari ta riƙe mishi bebi inti damkar ita ta haife ta. Hajja ita ma ta miƙe kan kafafunta sakamakon kyakkyawar kulawa da take samu bot wajen jikokinta da ɗanta suna zaune tare da inna gida ɗaya cikin aminci. Alhamdulillah nan na kawo ƙarshen wannan novel ɗina. Na so ne ya fi haka amma saboda wasu abubuwa ya sa na bashi iyana na, ina yin ku ina son ku akan kaunar da kuka nuna min babu abin da zan iya cewa sai dai addu'a fatan alkhairi a duk inda kuke gaisuwa da jinjina na musamman gare ku yan cikin grup ɗina waɗanda na sadaukarwa da littafin nan na gode na gode na gode Allah kuma shi sada mu a wani sabon labarin na kuɗin salma kuma wuta lafiya